masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullah a yau muna litinin Sha biyar ga watan yuni na shekarar 2024 wanda ya daidai da tara ga watan almuharram biyar bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina daga cikin labarai za ku kalla daga nan kakaki ko tare da ni nasir gambu abubakar fagi babbar kotun kano ta umarci sarakunan masarautun jihar da aka tuɓe da su mayar da duk wani kaya mallakin gwamnatin da ke hannunsu. Kotun ta tabbatar da naɗin sarki Muhammadu Sunusi a matsayin sarkin Kano na goma sha shida, ta kuma haramta waɗanda aka rusa masarautun nasu su bayyana kansu a matsayin sarakuna. Mai shari'a Amina Adamu Aliyu ta tabbatar da ikon da Majalisar Dokokin Jihar Kano ke da shi na yin dokoki. Sai dai kotun ta ki amincewa da roƙon masu ƙara na cewa a fitar da sarkin Kano na sha biyar Amina Ado Bayero daga fadar Nasarawa. alƙalin ta ce wannan ba hurumin kotun ta ne, sai dai su kai wannan buƙatar ga kotun tribunal Anan kuma rikici ya ɓarke a majalisar dokokin jihar kano a lokacin da kakakin majalisar jibrin ismail falgore ya kira tsohon gwamnan jihar kano abdullahi ganduje a matsayin muƙaddashin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa yayin da yake aikiwa da saƙon ta'aziyya ga matar ganduje farfesa hafsat ganduje kan rasuwar mahaifiyarta Wannan kira ya haifar da muhawara mai zafi musamman daga shugaban marasa rinjaye labaran Abdul Madari da wasu 'yan majalisar APC waɗanda suka ce ya kamata a kira Ganduje da cikakken shugaban jam'iyyar ba muƙaddashi ba. Wannan rikici ya sa an ɗage zama majalisar na wannan rana a zuwa gobe talata. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce ta dakatar da duk wani gangami da ya saba doka da ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta IMN za ta yi, ciki har da muzahara ranar Ashura mai magana da yawun rundunar 'yan sandar mansur hassan ne ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya lahadi a kaduna ya ce hakan ya faru ne biyo bayan samun bayanan sirri kan mabiya shi'a na shirin gudanar da tattaki ranar ashura a cewar 'yan sandan mabiya ƙungiyar na amfani da tattakin ne wajen haifar da tarzoma da tare zaune tsaye ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar ali dabbi ya yi kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da gudanar da harkokinsu bisa doka ba tare da tsoro ba. Jam'iyyar PDP mamakin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi nasara a zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar inda ta lashe baki ɗaya kujerun yankunan ashirin da 21 a jihar kamar yadda gidan talabijin na tayas ya rawaito. A cewar sakamakon da hukumar zaben jihar ta fitar, PDP ce kuma ta cinye duka kujerun kansiloli banda mazaɓar Demsa ta ƙaramar hukumar Damsa da jam'iyyar NNPP ta ci kansila ɗaya da yake sanar da sakamakon ajiyar Lahadi a birnin Yola. Shugaban hukumar zaben jihar Muhammad Umar ya ce jam'iyyu sha biyu ne suka shiga zaben daga cikin jam'iyyu sha tara da ke da rajista. 'Yan majalisar dokokin jihar Rivers da ke goyon bayan tsohon gwamnan jihar Wiki sun dakatar da duk wani kashe-kashe na kuɗi da gwamna Fubara zai yi har sai ya sake gabatar da kasafin kuɗi a gaban majalisar. a makon da ya gabata ne dai 'yan majalisar suka ba da wa'adin kwana bakwai ga gwamnan inda suke buƙatar ya sake gabatar da kasafin kuɗi wanda wa'adin ke cika a yau shugaban masu rinjaye na majalisar major jack ne ya gabatar da ƙudurin hana gwamnan kashe kuɗaɗen bayan amincewa da ƙudurin majalisar ta yanke shawarar rufe asusun tattara haraji na jihar tare da dakatar da gwamnan daga yin amfani da kuɗaɗen jihar a nan kuma mutumin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar afirka aliko dangote ya baiwa jama'a da dama mamaki tun bayan da ya sanar da cewa ba shi da gida a ƙasashen waje. Dangote ya kuma sanar da cewa gidajensa biyu ne rak, sannan kuma har a yanzu a gidan haya yake sauka a duk lokacin da ya je Abuja babban birnin Najeriya. Alhaji Aliko Dangote ne dai attajirin da ya fi kowa kuɗi a Afirka, kamar yadda mujallar Forbes ta fitar a karo na goma sha uku a jere, duk da irin ƙalubalen tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta. Dukiyar Dangote ta ƙarda da dala miliyan ɗari hudu a shekarar da ta gabata. inda yawan arzikinsa ya kai dala biliyan goma sha uku da ɗigo tara kamar yadda mujallar Fox ta tabbatar. Jiragen rundunar sojin sama ta Najeriya sun yi ruwan wuta kan 'yan bindiga da dama a dazukan ƙananan hukumomin giwa da igabi a jihar Kaduna. Kakakin rundunar sojin saman Air Vice Marshal Edward Gakwet ya ce a ranar Juma'a jiragen yakin suka tarwatsa maɓoyar wani ɗan bindiga mai suna Alhaji Layi a yankin Kufan Shantu da ke ƙaramar hukumar Giwa. ya kuma ƙara da cewa a yayin harin jiragen sun kuma ragargaza ma'adanar kayan amfanin 'yan ta'addan ya kuma ce jiragen sun kai makamancin harin a dajin malum na ƙaramar hukumar igabi inda suka hango 'yan ta'addan suna ta kai komo a sansaninsu inda suka tarwatsa su ba tare da ɓata lokaci ba ƙarshen takaitattun labaran kenan madadin editan da tattara labaran kuma ya tace abbas abdulrahman habiba usman ta sarrafa na'ura Nasir Gambo, Abubakar fage ne na karanto nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.